jama'a assalamu alaikum barkamu da haka barkamu da sake tsara da ku a cikin wannan shirin namu na ga cuta ga magani to a yau za mu yi magana ne dangane da korafi da mafi yawancin mazaje ma'aurata suke yi ko kuma in ce iyalansu mata kuma su ma suke ba sa jin daɗi wanda yake wannan abu yana kawo rashin zaman lafiya da jin daɗi a gidan aure shine rashin ainihin biya ma ainihin iyali bukata bangaren mata kuma zaka ga wa'yansu zaka gansu haka nan babu ni'ima babu komi to wannan abubuwa yana kawo cikas a dangane da ainihin zamantakewa na aure to yau ma mun gayyato wannan a fuska da kuka saba gani a cikin wannan shiri domin mu ainihin tattauna da shi wannan kuma ba wata fuska bace illa na Dr. Abdullahi Zuru shahararren mai ainihin ba da maganin na Islamic da kuma ainihin shawarwari da kuma ainihin sanin cututtuka da ainihin magani ah, Dr. Abdullah assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi barka da shigowa barka ka ya ayyuka alhamdulillah to zan ce wannan shine ne ka na farko na shigowa sabon studio din wannan ai studio studio alhamdulillah to masha Allah kuma yayi kyau kuma Allah ya sa mashi albarka amin don iyaka ma na san an bude shi ne saboda taimaka ma al'umma da shawarwari da kuma tallata abubuwan arziki ba abubuwan da ba su dace ba muna fata Allah ya samu wannan studio albarka amin don iyaka na budo ya kan sai a kaji shi da da yi muna so ne mu tambaye ka mafi yawanci ana samun korafe korafe akan wannan abubuwa da na ambata eh. ban sani ba ko me zai ce akan wannan eh, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum assalam. Sallallahu ala sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wato wannan korafi da mutane suke kawo wa hmm. Allah maza ne ko mata. Hmm. Ya kamata a koma asali ne a dubo tun farko ana samun wannan matsala uku daga baya ne matsalar ta samu. Wato shi mutum dai a halittarsa hmm. ne Allah ya halitta sha'awa. ba wai ana samun ta bane artificial a'a ginanne ne a jikin mutum ya da jini da tsoka da ƙashi da rayuwa da komai na jikin mutum ke gudana haka ita ma sha'awar yasa duk lokacin da mutum ya ga abun sha'awa hmm. to ko ina nashi ke nuna sha'awa abu la'alla in abun tabawa ne zaka taba da hannu in hmm. abun ciza ne zaka ciza in hmm. abun idanu ne zaka zaka mutsu ka kalle shi akwai to haka su haka haka halitta take ta mutum to tunda Allah ya halicce mu ne da sha'awa cikin dalilan halittar sha'awar ma akwai wanda bai halitta da sha'awa ba kamar mala'iku haka ba su da sha'awa kamar su Allah ya halicce su ne kwata-kwata ba su san daɗi ba ba san rashin daɗi ba ya yi musu cikakken hankali da sauransu amma ba su da sha'awa mm. su kuma dabbo su kuma mutane suna da sha'awa sannan kuma suna da hankali da tunani mm. har ma an sa sha'awa ta zama musu jarabawa mm. inda aka ce su yi sha'awa ta halas su yi inda aka ce su yi sha'awa inda aka ce kada su yi sha'awa in suka yi sha'awa suna iya samun laifi akan haka to don haka halitta ce ga jikin mutum to tunda Allah ya halice ta a matsayin hmm. na a jikin mutum to ya saman mata abubuwan da za ta rayu a matsayin lafiya hmm. in kaga an samu rashin lafiya to mutum ne ya bada dama ita sha'awar ta samu karanci wasu kuma suna da sha'awa hmm. amma suna tsallake iyakarta ne sai ta zamana inda ya kamata su sauke ta halas ba nan suke sauke ta ba mm, mm. sai su karar da ita wani wuri lokacin da za su fuskanci ta halas ba wannan to akwai irin wannan sannan akwai kuma wa'anda ta samu matsala ne da mm. farko akwai ta kuma tana rayuwa lafiya lau kuma su kan suna rayuwa lafiya sai suka zo suna cin wani abu da ke hana ta tasiri kamar misali a zo a ruwa ya cewa in kana so ka bar neman mata ka bar sha'awar mata ka dinga shan lemun tsami saboda shi yana korar da sha'awa ne lemun tsami wani so lemun tsami kullum idan kana matsa shi a shayi eh. kana sha to zai ta gudan maka da sha'awa zai zama baka jin sha'awa haka kai wani level da kamar mai azumi kaga in hmm. azumin aiki zaka yi ni baka sha'awa ba to haka kuma an ce in kana azumi in kana so ka ce ma mata to ka rinka azumi ko kuma ka dinga matsa lemun tsami kana sha lalle sha'awar ka za ta yi kasa saboda shi yana narkar da sha'awar ne baya. za ka yi labul ɗin da kai ba ka jin sha'awa ba shi kadai ba akwai itace da dama daga cikin itace wani mm. suna kona shi kamar misali dankalin hausa mm. shi wannan dankalin hausan wannan ba ganyen shi ba asalin dankalin da ake ci shi ma yana kau da wannan sha'awa. sannan kamar basir shi kaga mun koma fannin ciwo kenan shi ma yana kawo da sha'awa kamar ciwon sanyi haka to bari mu ce sanyi shi ma yana kawo da sha'awa mm. to waɗannan abubuwa ne da mutane suka ba dama su suka yi amfani da suka tasiri a jikinsu suka yi tasiri a jikinsu har suka kautar musu da sha'awa amma idan za mu koma a hankalci abin da ya dace ya kamata tunda an ce namiji da mace ne bari mu magana kan maza da mata eh. ba to ya kamata namiji idan ya auri mace ya kula da dukkan haƙoƙinta hmm. musamman ita wannan sha'awa saboda in kai kana da wani option to ita matar ka kai ɗaya ne option ɗinta a duniya hmm. sannan shi yasa aka ce ka tsaya ka nemi wadda kake so tana son ka mai dukkanin kwalitin da kake bukata hmm. ka same shi saboda ta kange ka daga kowane abu to idan ka samu mace da kake so kuma kana sha'awarta Ah, haka kawai ka ji sha'awar nan ta yi rauni kuma da sha'awar nan ta yi rauni ko ba haka ka saba ba mm. ka kuma bincika ka iske ka ba lafiya ba to yana da kyau mutum ya nemi maganin da zai samun ma kanshi lafiya saboda biya ma matarsa bukata mm. haka su kansu mata wani lokaci rashin sha'awar ba daga namiji ba ne wato ah, a jikin mutum da baki da al'aura su ne wuraren da suka fi ko ina kazanta baki da wannan baki da al'aura su suka kawai kana brush ya <laughs> eh abinda ake nuhi eh. ah, yanzu kana iya hada miyonka hmm. amma ko kai ya zuba ba za ka ji daɗin mai da shi eh, a ina wane saboda ni ai naka ne <laughs> to ya taba kasa ko yawa misali to munaji <laughs> kaga yanzu za ka ga ka ciza abu ka ba wani yana kyankyanin ya ce ai hmm. bakin ka ne hmm. kuma ba kuma nan ka yawa sannan ka lura da haƙorin mu kaf suna ta caccanza kala saboda abubuwan da ake tattauna yau da gobe to don haka da bakin da al'aura su suka yi ko ina kazanta kuma su aka yi so a kula da su hmm. to ita al'aura kular da ake mata ba tana da bambanci ba ne da ta baki shi ma baki wanke shi ake ita ma wanke ta ake shi ma hmm. baki ana samun brush a wanke shi ita ma akwai kalolin abubuwan da ake umarni a wanke su hmm. wanda da mutane musamman mata sun kiyaye irin wannan tsaftocin to insha Allah ko wannan infection da ke tasiri a jikin mutane ba zai yi ba saboda shi namiji bai da toilet infection ga mace ke dauka bai yi wa asali in ka ji an ce sanyin mata hmm. a sunan shi kenan da Hausa yanzu ne ake kiran shi kawai an yi kwaskwari ma ana cewa infection ana ta eh, ɓoye eh. ko wanda bai yi karatu ba ya san infection amma dai sanyin mata ne asalin sunan cuta. Hmm. kuma mace ita ita buɗe take shi namiji ba buɗe yake ba hmm. to mata ko zaune suke suka saki al'aura su iska na shiga hmm. to ballanta na wata kuma irin iska ne wata cuta to akan wannan dalilin akan wannan dalilin baka ganin cutar infection ga namiji da sai mai kwanciya da mace hmm. shi yasa a lokacin da in an ganka da infection sai a ce kana bin matan banza saboda baya da ta sai a ce ai yana bin mata ne shi yasa ya samo sanyi haka za ka ji ana ai yanzu jan sanyi yake da ko bakin sanyi ko mm. kuma duka sunan shi da hausa irin haka kadi. Mm. to mu kuma yanzu kalmar infection ma har chronic tana da <laughs> wanda kuma duk dai ba haka bane amma a hausa sunan shi sanyin mata mm. to a hausa sunan shi sanyin mata eh a hausa sunan shi sanyin mata akwai jan sanyi akwai bakin sanyi akwai kuma kurman sanyi wanda ma ake cewa bejin magani amma ba haka bane su masu magani asali in wani ciwo zai gagare su sai su ce mai kurma musamman idan mutum bai gane magani ba sai eh. ci kurman kaza da kaza to in abin da nake so dama in fita anan shine karancin tsabtan mace tana cire ma namiji sha'awa hmm. wato idan namiji zai kusanci matar shi ya ji bakin ta na wari hmm. yana iya losing sa hmm, idan namiji zai kusanci matar shi ya ji hamutanta na wari zai iya losing sha'awar shi idan zai ji al'aurarta ta yi eh, tun da ita da abin da ya saba kwanciya da ita kenan in ya ji al'aurarta ta yi wani wari to zai iya sai ji rashi ya fita kuma kullum ya kusance ta lalle zai dinga tunanin wannan warin to in yana tunanin wannan warin sai ran da ya kwanta da ita bai ji wannan warin ba sannan zai ji yanzu ya samu hankalin shi ya kwanta da ita kuma duk yadda yake sha'awar ta in ya tuna warin nan sha'awar na iya samun matsala sannan na biyu akwai damuwa wasu mata kana cikin wata damuwa kila ta bashi kila da kyar ka samu cefane ko hmm. wani abu haka wannan kawai ya isa ya sa ka karancin sha'awa to ba a hita wannan ba ita kila ka kusanto matarka ta soke ka da wata magana ko kuma maimakon a lokacin da za ku kwanta ka samu wasu maganganu masu daɗi daga hmm. wurinta sai ka samu maganganu na discourage sai ka zo ka kwanta ka ce ana fa mun ka bashin albasa ai na an so kaza ne kwan duk wannan abin a kau da shi kuma akwai mata masu irin wannan ɗabi'ar sai ka kusance su yawa jiro maka da matsaloli a daidai wannan gaban hmm. gaskiya namiji ba zai iya samun sha'awa kuma ita kanta mace ita ma idan abun damuwa ya zo mata ko da misali kai baka kyautata mata sai gabar da zaka kwanta da ita to ba za ka samu abin da kake so mm. mata suna da buƙatar wani abu da wato abin da ake kira kula mm. kula ta hima mace kudi, ta hima mace kowace irin wadata mm. to in ka kula da mace ka kalma mai daɗi wurin ta to yana sa ta samu kowace irin ni'ima ake bukata gare ta sannan da misali ah, akwai abin mutane suke yawan tsallakewa matan mutane suna rasa abubuwan kula da jikinsu hmm. wani namijin tun ranar da aka kawo matar shi da lehe bai ƙara sai mata sabulun da za ta yi wanka ita ce kowane iri za ta nema ta wanka don ta wanke mashi bai tanadan mata turare da sauran hmm. abubuwan da za ta yi mai kamshin da in ya shigo a gidansa ya ji wannan abun ko kuma saboda su tun daga kalar rigar kwanciya da shimfiɗar kwanciya da kalar kwanciyar da za a yi maka in ka shigo ba tare da ka taba ta ba hmm. amma tana jin shigo ka za ta yi wannan kwanciyar saboda ka ji sha'awa jawo maka hankali to wannan matan da suka suke da waɗannan ɗabi'u kaga su suna taimaka ma namiji sosai dalilin da ya zo a cewa musulunci cewa in ka ga yaro an haife shi bai da kwayi yana haka yana hmm. haka an ce yaro ne da uwayen shi in za su yi jima'i ba sa ba sa wasa ba sa wasa mm-hmm. to ana da bukaga tunda ana bukatar wasa wanda za ka wasa da shi a tsaya a wanke jiki a shafa abin gaskiya mafi yawancin eh, mata suna kuka akan mazajen su ba sa wasa da su kawai su su biya bukata kawai su tafi su juya inda ma shine matsala ma bayan rashin wasa wani matar shi ba za ta ga murmushin shi ba sai kan gado a waya dai ba ta jin daɗin sa ba lafiya ya kaza ya kaza yawa to kuma ba ta samun wata kyautatawa tsakaninta da shi ba ta samun wani abu da za ta nema kaga yanzu duk yadda mace ke son tsafta akwai abubuwa iyayenmu suna amfani da alif ne suna wanke su don kada ta yi wari mm. ko bagaruwa ko lalle ko ah, a samu um, ake ce toka mm. a jikata an jikata a ƙara mata ruwa da yawa sai a wanke gaba da ita saboda kada a ji wani abu daban mm. duk kuma a wancan lokacin suna yin haka ne da arha a dai lokacin da rama suke ci da kuka da wane ne amma hmm. jikinsu bai samu matsala ba amma ga mu duk kayan daɗin duniya an tara amma jiki na samu matsala saboda bai samu gudunmuwa ba kuma an ce wannan daddawan zamanin hmm. magi dai wani da kiran sunan shi yana nakasa maza eh abin da yasa shi magi ma asali ba shi bane don a ci to yi hakuri a dawama ana ci muke so in ci to an yi shi ne kamar na wani lokaci aka kamar wata, wata, wata cuta ce ta kama mm. dabbobin wannan zamanin sai aka ce to yanzu ya za a yi wani abu mai kama da magi ana cinsa mai kama da zaƙin nama mm. ana cin shi sai masu ilimin lokacin sai suka haɗo magi yasa kake jin wasu magunan ma ana tallasu da kahi kaza kahi ko hmm. kahi menene to da sharaɗin cewa kamar bari mu ce a misali a ce nan da wata goma za a koma cin nama amma yanzu a bacci nama sai ya wata goma mm, saboda wancan lalurar da nama ke dauke da shi lalurar nama ke dauke da mm. sai aka bacci nama sai aka koma ana cin magi mm. har adadin watannin yayi mutane suka ji daɗi suka ji daɗi sai aka ci gaba kawai amma ko nan yan wayo mu ba nisa ba ai ka ga ruwan naman kaza da shi ake da ima kuka kubewa da kuma ka ji lafiya kuma lafiya lau to kuma yanzu sai ka ga magi sama da kala goma an sa a miya wayannan magi magi magi da dama ban san wani sunayen su kada mm. kamfani ya ga na kashe mashi kasuwa mm. amma magi da dama suna kashe maza ba magi kadai ba duk mai mai yana yi ma namiji illa rigayi ne yake raya namiji man gyada eh man gyada amma man ja'iz man ja man zaitun duk man da babu cholesterol cikin shi to tsira ne ga namiji duk kuma man da yake da cholesterol yana cutar da namiji sannan su turawa da larabawa wanda suke mana su in za su ci abu mai kitse hmm. sukan matsa lemu ko su samu zaitun ko wani abu su sa mashi wanda in sun ci ko wani lipton da hmm. zai kashe ƙarshen abin ko albasa hmm. to su yayin da suke yi kenan amma mu wannan abin bai da ba kawai za mu ci abinci ne saboda abin da to gaskiya rashin tsafta yana kar da sha'awa kowa daga ciki ita ma mace tana son mijin tana tsafta maza wani nama yake saida daga wurin nama yana shigowa zai tube riga bai damu yi wanka ba wani makaniki wani makaniki to haka to haka za su fada ma iyalinsu ita al'aura ba tana komi na jima'i imajin sa ake hmm. daɗin kaza da kaji shine shine ai manuhar style din da mata hmm. suke a yi maka haka a haka a haka amma ai nauyin abinci ne a yi maka kaza a yi maka kaza a jawo hankalin duka waɗannan suna samuwa suna tada hankalin namiji ne ko ko ita mace sai ta tuna wani kaza da kai mata ko kai ka tuna wani kaza da sai ka ji kana wata ƙara sha'awa a yi maka makalla saboda yanayin lokaci ina ganin zamu dakata a nan domin gaskiya an kwararo bayanai domin wa'in su na lura wani ma bai bukatar magani kwaskwari ma yake nema kawai da makamantansu to insha Allah rabbi ga dai nambobi malam da kuna gani lokacin da muke gabatar da shirin nan kuna iya kiran shi mm. domin neman shawarwari da ainihin makamantansu domin gaskiya bahari ne akan wannan bangare na ainihin magunguna na infection da kuma magunguna da zai kara ma maza kuzari ko kuma mata da ainihin makamantansu in Allah ya da aka kira Dr. Zuru to ina ganin kamar yadda Bahaushe yake cewa sai dai a shawa fatiya a madadin Maryam Umar Salisu Umar nake cewa a cigaba kallon Salinga TV ana sharing ana commenting